Kimanin mutane goma sha takwas ne wasu ‘yan bindiga suka kashe a ciki har da wasu ‘yan sanda guda biyu a garin Beri ta jihar Nijar Najeriya. ‘Yan bindigar dai sun auka garin na Beri ne da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Mariga da sanyin safiyar Litinin ɗin nan. Inda bayanai suka nuna cewa sun share kimanin sa'o'i uku suna tafka gumurzu a tsakaninsu da mutanen gari. da kuma 'yan banga waɗanda ke tare da jami'an tsaro. sunana alhaji sani yakubu sarkin tasha beri sakatare na kungiyar sa kai na garin beri to girma asarar da aka yi a yanzu dai muna da gawan komandodi guda goma sha biyu domin mutanen nan sun kai kusan awa biyu a cikin beri tun muna ba ta kashe da su saboda sun yi mu karhin makami mun yi bakin kokarin mu mun tsare amma abin ya wuce sanin mu kuma ko da muka ankara sun mamaye garin mu gaba daya abinda muke cike da su yanzu sun kashe mana mutane sama da mutum goma sha takwas a yanzu haka a yanzu haka sama da mutum goma sha takwas wani ma ba a gane su ba suna nan cikin beri gawa suna nan cikin beri yanzu haka A misalin mutum goma sha biyar kuma yanzu haka suna asibiti. Waɗannan 'yan bindiga da yi sun hallaka babban malamin garin da ake kira Malam Bello Beri da kuma ƙona wani ƙaramin ofishin 'yan sanda na garin Berin. Gwamnatin jihar nijan dai ta tabbatar da kai wannan hari. Amma ta ce ba ta da tabbacin yawan adadin mutanen da aka kashe. in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane jim kaɗan bayan kammala wani taro da gamayyar jami'an tsaro a jihar. Sun ba mu da wani tabbacin eh, ƙididdiga mutane nawa ne aka kashe mutane aka marauni. An so idan aka tabbatar mana jami'an tsaro sun tabbatar an bi gidaje an ga su waye da sauransu sannan idan za mu ga za mu bayani a gwamnatanci kaga muna yi za mu yi ne da abin da muke da shi a hannu wanda ke sahihi. To har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger duk kuwa da ƙoƙarinmu na jin ta kakakin 'yan sandan jihar Niger wasiyu abiodun ya ci tura. A yanzu dai waɗannan 'yan bindiga da ke yawo a kan babura ɗauke da manyan bindigogi na ci gaba da kai miyagun hare-hare na kisan jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.